idan idan idan mutum ya hada sallah sai ya tafi gida shine yafi amma in ya tsaya ne a makruhi ne dama yin tira na na rashin wani dalili bayan isha dama makruhi ne na'am sannan idan mutum ya hada sallah hmm. a masallaci na'am shin wajibi ne sai yayi wuturi a wannan lokacin kamar sallar isha malamai suna ganin ba za a yi wutari a lokacin ba sai shafaki din ya buya saboda dama asali shi shafaki ita ita wutari ana yin ta ne bayan buyan shafaki hmm. lokacinta ta baya canzawa saboda canzawar lokacin yin sallar isha saboda wannan uzurin baya ga wannan wasu malamai sun ambaci wasu uzurori hmm. daban waɗanda suke iya halasta a yi sallah ɗin ta hmm. jami'i hmm. kamar bayan wanda muka ambata hmm. akwai kamar kankara a wuraren da suke da tsananin kankara hmm. kamar akwai abin nan wato tashin hankali na yaƙi ko makamantansu akwai duhu kuma sun ambaci ga mutumin da baya zuwa jam'i kamar mara lafiya wanda watakila rashin lafiyan shi ya tsananin da ya dan fado ne kawai hmm. ko yana samun wahala wajen juya gabobin shi na sallah ko wahala wajen alula to idan yayi alula idan idan ya samu halin dan watsakewa sai yayi guda biyun nan a tare azan al'asar kuma garba da isha akwai magana akan shin ranar juma'a za a iya hada sallar juma'a da la'asar akwai sabani akan wannan amma maganar da malamai suka tafi akai kamar yadda mala albani muhammad Nasiru din yake bada fatawa akai mm, Allah ya gafarta mishi cewa idan an yi ta a lokacin azahar bayan zawali kuma sauran sharuɗin suka cika waɗanda aka bata a baya shi kan shi uzurin da sauransu da ya halasta a hada idan waɗannan uzurin suka cika mm. amma idan an yi ta kafin zawali wanda ɗaya daga cikin lokutan halastinta ne mm. cikin hantsi to anan bai halarta ai ba saboda lokacin la'asar kuma bai shiga ba a lokacin lokacin da la'asar da azhar suke shiga juna hmm. dan dama daga cikin matsalolin akwai bayani akan cewa sallolin shin suna da tarayya akan lokaci azhar la'asar suna da tarayya lokacin su yana shiga na juna hmm, hmm. ko kuma su da wannan tarayya wanda nasin alkur'ani ko kuma a ce istinbatin da aka yi daga waɗancan nasoshin alkur'ani yana nuni zuwa ga cewa akwai shiga juna tsakankanin lokutan sallolin guda biyu ta haka yana da kyau musulmi su fahimci cewa abin da yake asali shine yin kowace sallah akan lokacinta kamar da shari'a ta hukunta sannan kuma yin ta a cikin jami'i shine abin da yafi hmm. amma idan akwai uzuri kaɗai a shari'a to hmm. babu laifi a haɗa salloli din sannan kuma yana da gaskiya abin da malamai suka tambayi shine cewa fa kar a yadda a ɗauka wannan haɗa sallan wani gara ɓata ce wadda kawai za a dinga morarta duk sanda aka dama har a buɗa ta zuwa ga uzurorin da suke ba karɓuwa a shari'a ba hmm. al misali za ga wasu mutane idan suna cikin wasu tarurruka nan su waɗanda ba shari'a ta sa su yi shi ba hmm. ko wani biki ko wata harka wani lokaci ma har kallon kwallo hmm. ko uh, wata harka ta wani fati ko wani abu sai kawai su salloli saboda su samu tsawon lokaci ba tare da sun yi ibada ba suna ta waɗannan harkokin to waɗannan gaskiya a shari'a ba karɓaɓɓu ba ne kuma duk wanda ya haka babu shakka ya yi laifi sai ya tuba ma Allah subhanahu wataala sannan a game da mashakka kunci da suka ce su malamai wanda yake daga cikin uzurori sun yi magana akwai akwai mashakka mu'tada hmm. akwai mashakka ghairu mu'tada hmm. kunci da tsanani wanda aka saba da shi da kunci da tsanani wanda ba a saba da shi ba hmm. shine sanyi din misali sai sanyi ya wuce irin wanda aka saba mutane sun saba iya jure shi ko kuma ruwan sama din mm. shi ma sai wanda ba za a iya fitowa ba ya yi ƙarfi mm. wanda ya fi ƙarfin a ce mashi yayyafi ko kuma wanda tsananin damuna ta kai ana sa ran ba zai tsaya ba har zuwa lokacin da ya sallar misali yanzu tsakanin azar da asar mm. akwai ana samun kamar awa biyu kuma kamar haka to ana sa ran in dai ana sa ran ruwan nan zai ɗauke kafin wancan lokacin to malamai suna ganin ya fi dacewa a bar sallar nan sai lokacinta wato dai ƙarfafa cewa yin sallah a lokacinta shine asali wannan kuma ruhsa ce sannan da gaskiya abin da ya kamata a lura shine ya kamata yan uwa musulmi su gane wato sallah ibada ce wadda ake wa Allah mutane su rage korafi akan idan wani limami bai hada musu sallah ba ko kuma shi bai ga dacewar a hada ba su dinga biyayya ga shugabannin na addini su haƙura idan lokacin sallah ya yi su dawo su idan lokacin sallah ya zo tare da ruwa to su ɗauka haka Allah ya kaddara sai su haƙura su sallar su a gida hmm. ko kuma su fito din ko da ana ruwa wannan shi ma azima ne hmm. idan akwai ruwan hmm. masallacin ka ka fito kai sallar da haka azima ce ka ɗauki mafi kwazo kenan kamar yadda a rayuwar ta duniya ba ma kin fita harkokin mu saboda ana ruwa dalibai masu zuwa lacca masu jarabawa yan kasuwa direbobi yan ataba ina jin masu haƙura su fito kawai su ne manoma saboda su kuma ana ruwa ba zai yi noma ba ko ina jin su kaɗai ne su ma sukan kai taki sukan kai taki su ma da ana ruwa eh, kowa zai fito ya harka shi amma sai sallah ce sai mutane su ce ai sauri kawai ayi ayi don suna so kawai su ga da wasu harkoki gaskiya wannan baya nuni zuwa ga cewa mutum yana kare abin nan wato baya cikin wannan baya cikin abin da ya kamata mutum ya ma'amalci sallah kada ya zama daga tsoron da ake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata eh, yana daga cikin suwar na wulakanta sallah shine ganin cewa ka takura mm. kana so kai sauri kai ta zaba mm. ya zama kawai Allah bai banka bashin ta mm. ya ce kai ko to eh nayi sai kuma wata to ba haka ake so ya kamata da ba sauke nauyi kawai ba ka jin dadin ta eh ba ka jin ta ka kosa kamar wani bashi ne wanda aka uzurta maka kana so ka biya saboda ka samu yanci galibi haka mutane ayyukan suke nuna kamar yadda suke tunani game da sallah Allah ya sa mu dace amin amin to mai sauraro ka kana sauraron wannan ka fata DITV da alkhairi video kuma idan ka bude wannan tasha muna tare da Dr. Muhammad Kabir Abbasarani Amin